بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah ta'ala da ya nuna mana wannan rana ta juma'a hajji babban rana domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka usulul iman na muhammad ibn abdul wahab a yau juma'a goma sha biyar ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu da da talatin ɗaya juma'ar da ta daidai da ashirin da hudu ga watan tara a shekara ta dubu biyu da goma miladiyya bayan da darussan da suka gabata na 'yan kwanakin nan malam ya buɗe mana wasu sababbin babi a ka abin da ya shafi ilimi da neman ilimi da matsayinsa sabili da da ilimi ne ake tantance waɗancan rukunin imani guda shida da bayanansu suka gabata an gano wannan da kyau kuma tambayar da za a yi wa mutum zai amsa ta ne akan ilimi amma idan ya zama ya amsa ta ne akan jahilci to za ka ji cewar yana jin cewar kawai ya ji mutane sun faɗi kaza ne sai shi ma ya faɗa Allah ta'ala ya tsare mu mana yake cewa babu qabdul ilm babin da zai mana bayanin danke ilimi akwai lokacin da za a wayi gari ubangiji Allah madaukakin sarki ya danke ilimi idan aka danke ilimi me ya rage kenan jahilci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan zai nuna maka falalin ilimi da kuma falalar ma'abota ilimi da kuma matsayin da zai nuna wa mutum cewa lalle wajibin shi ne fa ya tashi tsaye ya ga abin da ya samu na ilimi tun kafin ubangiji Allah madaukakin sarki ya danke ilimi shine malam ya kawo hadisin Abu Darda yake cewa an Abi Darda'i radiyallahu anhu qala كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يخلص فيه العلم هذا أوان يخلص فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء رواه الترمذي عن أبي الدرداء حديث رجاء أبو الدرداء رضي الله عنه قال الله تعالى قال مش يده أبو الدرداء يتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كسن تare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fashakhasa bi basarihi ila sama sai ya daga kanshi zuwa sama shi wa kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga kanshi sama thumma qal sannan sai ma'aikin Allah ya ce hadha awanu yuhtalasu fihi al-ilmu minan nas wannan lokaci ne da ilimi zai dinga tuɗe ma mutane za a nemi ilimi a rasa a cikin al'umma lokacin da za a nemi ilimi a rasa cikin mutane kaɗan ya rage lokacin ya fara zuwa kun gano wannan da kyau ga Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗi wannan magana ne bayan da ya ɗaga kai sama ya dawo da shi wannan yake nuna mai kenan eh an mai wahayi daga ina kuma wahayin da ke nuna cewar ajalin shi ya kusa eh domin idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah wa zai ma wahayi eh kaga takaitawar wahayi ya daina sauka kadai alama ne na cewa ilimin kuma ya tsaya kenan kun gane wannan da kyau ko sai ce wannan lokaci ne farko farkon lokaci ne na yadda al'umma mutane za su nemi ilimin su haka zai ta tafiya hatta la yaqdiru minhu ala shay' har zuwa lokacin da mutane ba za su iya samun komai na ilimi ba Allah ta'ala ya yi ne ya danke ilimin ya janye ilimin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wata tamatul kubara din kenan rawahu turmuzi imamu turmuzi ya rawaito shi akwai hadisi masu tarin yawa da suke nuna cewar Allah madaukakin sarki zai janye ilimi zai danke ilimi baki ɗaya shi daga cikin al'umma maka mai da bayani ya gabata idan aka danki ilimi a cikin al'umma to fa jahilci ne zai zama katutu za a ɗauki waɗanda ba malamai ba a ba su kambi na malamai Allah ya sauwake wa an ziyad ibn labid radiyallahu anhu qala ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا فقال ذلك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال سكلتك أمك يا زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون لا يعملون بشيء من بشيء مما فيهما رواه أحمد وابن ماجه وعن زياد بن لبيد حديثي نقبة شيني حديث زياد اللبيد رضي الله عنه الله تعالى يقال مش يدا زياد اللبيد يكي تشوى ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من ذن الله إرادة أمينة الله ستبت أجريشي يا أنبتي وانا أبو da ya ambata faƙal sai shi ma'aikin Allah ya ce zalika inda awani zahabar ilimi wannan abin zai kasance ne lokacin da ilimi ya tafi eh shine zahab tafiya amma ka ce zihab yana nufin tafiya kaga alawar zini fi'al to kaga wannan kana buƙatar ka sake jaddada logar ka kenan amma loga mafi inganci ita ce ta zahab tafiyar abu wa inna ala zahabin bihi laƙadirun kaga zahab ala wazini fa'al ba zihab ala wazani fi'al ba maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata zai yake cewa wannan zai faru ne lokacin da ilimi ya tafi idan ilimi ya tafi mai shi ilimin ya bari kenan jahilci ya bari a wurin qultu sai na ce in jiwa kenan in ji ziyad bin labid ya rasulullah ya aikin Allah kaifa yazhabul ilmu ya za ilimi ya tafi wa nahnu naqra'u alqur'ana alhalin muna karanta alqur'ani wa nuqri'uhu abana'ana muna karanta da ƴaƴayenmu alqur'ani wa yuqri'uhu abana'una abana'ahum shi qur'ani din ƴaƴanmu suna karanta da jikoki ƴaƴansu mana jikokin mu kenan kun gano wannan wannan zai dinga tafiya ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alqiyama kun ga abin da labir abin nan ziyar bin labir ya faɗa ya ce muna karanta qur'ani na farko kenan yanzu mutane ne ba sa karanta qur'ani ina ma magana a cikin musulman kenan idan aka ce karanta qur'ani ba wai ana nufin yadda wani a kullum sai ya karanta izifi goma ko izifi ashirin ko izifi biyar ya zama na kai ma haka ba a'a a ce a kullum kana da shafi ɗaya shafi biyu da za ka karanta na alkur'ani wannan littafin ka ne a matsayinka na ɗan kasuwa a matsayinka na ma'aikacin gwamnati a matsayinka na wanda yake karatu don ya ce ne makan hijahilci ba don ya zama malam ba kun gano wannan da ke ku amma ɗalibin ilimi ka ce kullum shafi ɗaya shafi biyu ke karanta na ƙur'ani an ga wannan babu inda za da shi an fahimci wannan da ke ku sai yake cewa wa nuqri'uhu abana'ana kuma muna karanta da ƴaƴayenmu alqur'ani din yanzu mutum ne suke karanta da ƴaƴayensu alqur'ani eh yaro tun bai tashi bacci ba ake tashin shi daga bacci domin ya maza ya tashi a mai wanka ya tafi ina ya tafi makaranta idan ya dawo malamin lesson yana tare da shi ko yana jiran shi ko makamancin haka haka ne ko ba haka bane a wani lokaci aka samu a karanta da shi alkur'ani lokacin da yake samu yake zuwa islamiyya ita ma islamiyya din gata nan ba a zuwa sai karfe biyar ko karfe shida ko biyar da rabi to kuma lokacin za a amfani da shi domin a yi ma yaro lesson to ta yana zai samu karatun qur'ani sai dai ka ji da sunan musulmi raɗau amma waɗansu al'amuran na kishin addini na ya ji shi musulmi ne musulunci yana da haƙƙi a kan shi sai ga abin misalai ya sauke kun ga nuna karatun ya fara tafiya kenan fa haka ne kuma haka bane yace wa nuqrihu abana'ana wayi yuqrihu a bana'una a ƴaƴayenmu su ma suna karantar da ƴaƴayensu. idan ana haka ya zai ilimin ya tafi wannan kuma zai dana kasancewa har zuwa tashin alkiyama qal sai ya ce shi wa kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sake latka ummuk kai ina ma ce mafi yaka bata kai ka ba ya aka kafa irin wannan maganar sukan ce sake latka ummuk ma'aikin Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana da jumla akan wannan haka ya faɗa mu'az bin jabal kun gane ko amma kuma ya tura shi yaman yake ce ya ma'aikin Allah duk yake an dan rasul yake addu'a duk wanda ya mai duk wanda manzo Allah ya mai addu'a irin wannan Allah ya sanya addu'a ta zama alkhairi kun gane wannan da ke ko saboda jumla ce da larawa suke amfani da ita sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wurin shi ya maida ta zama addu'a ta alkhairi ga dukkan wanda ima irin wannan kun fahimci wannan da ke har yanzu ana amfani da ita a matsayin abin ban mamaki idan abu ya baka mamaki ka gane wannan da ke ko za ka ga galibi kabilu suna da irin wannan sai gaba wajen ce kai ai wani shege ne ko ba ka yake cewa ba ko wani ya burge shi ya burge ce kai wani Allah ya ne ka gan shi din nan kuma ya ci irin wannan da kirko yace sakilat ka ummuk ya ziyad in kuntu la araka min afqahi rajulin fil madina yace in kuntu ai asluhu innahu kuntu sai zama na in ce al-mukhaffafa min as-saqil kun fahimci wannan idan in ta zama al-mukhaffafa min as-saqil to bambancin ta da in wacce take da ma'anan laisa a samu lamun ya shiga khabar ɗinta ita in al-mukhaffafa min as-saqil idan rasul ce in kuntu la'araka wannan lamun sai ta zama lamun fariqa ta bambance in al-mukhaffafa min da in bi ma'ana laysa kun fahimci wannan da kyau ko to kuma in al-mukhaffafa nata ana share shi ne ai innahu yadda al'amarin yake kuntu na kasance in zuwa kenan in ji manzo Allah sallallahu ta'ala da sallama la'arata min afqahi rajulin fil madina na kasance ina ganin ka daga cikin mutane masu hazaka a nan garin madina na ina lissafa ka kaiwa kenan ziyar bin labid ina lissafa ka daga cikin mutane masu fahimtar addini a nan garin madina kuma ya za ka faɗi irin wannan maganar a walaisa hadhihi yahud nasara yanzu waɗannan ba yahudawa ne da nasara ba a ina kenan a madina ga yahudu da nasara nan ya qara'una taurata wal injil suna karanta a taura da injila la ya'maluna bi shay'in mimma fihi ma ba sa aiki da komai na abin da ke cikin a taura da injila din ai a gaban ka ga yahudu da nasara nan suna karanta a taura yahudi suna karanta a taura nasara suna karanta injila karatun kawai suke ba sa aiki da duk abin da ke ciki ba sa aiki da komai na ciki mhm. rawahu ahmad wa ibn majah me za ku ce kenan yanzu yana ga cikin tafiyar da ilimi yin mai karanta ilimin kawai ba aiki da shi karanta ilimin kadai ba a aiki da shi shi ma wannan alama ce ta tafiyar ilimin haka ne ko ba haka bane zan yi tambaya kwaya daya yau ce ranar juma'a a matsayinka na ɗalibi za ka iya lissafa juma'a da kana cikin masallaci liman ya iso ciki a cikin wannan shekarar yau ana cikin wata na goma kenan a wannan shekarar ta 1431 za ka iya lissafa jumo'in da ka yi su a waje a ce duk sauran a cikin masallaci kake yin su abin da ya zana faɗi wannan ka karanta hadisin fallalar zuwa masallacin juma'a da wuri kun gane wannan cewar wanda ya je fi sa'atul ula kamar wanda ya gabatar da albuduna eh sallar ranar juma'a na ita kaɗai ake da ita a mako ita kaɗai ake da ita ina cewa ne kana cikin masallacin liman ya zo ku fahimci wannan da ke ko ba wai ta je kana wajen masallacin liman ya zo ba domin da liman ya zo kowace ƙofar masallaci daga cikin ƙofar masallacin juma'a akwai mala'ika da Allah ta'ala ya sa yake ɗaukan sunayen waɗanda suka shiga idan liman ya zo sai su naɗa takaddun su tsaya su saurari hudu ba kaga yanzu ko da masallaci bai cika ba amma liman ya zo ya fara hudu ba ka shiga cikin masallacin kana cikin wani atan da na mala'iku ko da liman bai zo ba amma masallacin ya cika a farfajiya ka tsaya kana cikin wannan atan da na mala'iku kun yi shiru ba ka ciki ko fahimci wannan da kyau masallaci ne ce maka karamin masallaci ba masallacin zuma ka kira shi ba ke sallah su bai a wurin ka zauna mana kun gane tambayar da kyau to ka kaddara a dukkan ayyuka da ake karantawa ko san ba karatun ba aiki da shi a tsabbaka shi yasa kaga na dauki yau ranar juma'a na kawo waɗannan al'amuran da ba sa bukatar jan dogon hadisi ko dogayen ayoyi saboda tsabagen tafiyar da ilimi sai ya ga mutum idan ya rasa sallar juma'a a wannan masallacin sai ya koma gefe guda ya azhar a gari irin mina kun gane wannan da kyau watakila masallacin shine masallaci na ɗaya shine na farko a garin mina da ya fara sallar juma'a a dukkan sauran masallatan ko shine na biyu ko shine na uku amma da zaran bai samu sallar juma'ar a nan ba sai ya koma gefe guda ya azhar ya tafi sai ka san wannan ya bar juma'a ne amdan ina fata mun gane wannan da kyau to amma sai ga kawai abin da ake jira shi ne an gane lokacin da liman yake zuwa an manta hudu ba an manta falalar zuwa kafin kaza an manta kaza an manta kaza kawai sallar juma'ar ake bukata kawai ta yadda inda a ce ana yin sallar juma'a karfe kaza ne sai aka kara minti biyu minti uku sai ga wai ana nuna ma malam wai lokaci ne haka waɗannan al'amurra ne da wanda yake suke buƙatar gyara sosai da sosai karatu abin da yake buƙata shine aiki da shi in ba haka ba a sallam ya nuna ma ziyad bin labid ba ganin yahudu da nasara ga suna suna karanta a taura ba sa aiki da abin da ke ciki kun ga yanzu rashin aiki da karatu ɗaya ne daga cikin al'amuran da ke tafiyar da ilimi domin aiki da karatu yana cikin abin da ke zaunar da ilimi kun gane wannan da kyau duk ilimin da ka karanta kai aiki da shi to za ka ga karatun ya zauna kun gane wannan da kyau ko kuma ga irin waɗannan al'amura su suke gada da takawa mhm, kamar za su magana malam Muhammad yawwa waɗannan al'amuran dole ne mutum ya zamana yana aiki da abin da ya sani ba tare ilimin ake yi ba sai daga baya a zo a yi aiki da shi ba haka ake yi ba A'a ana karatun ne ana aiki da shi Allah ta'ala cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala alaykum bil ilmi qabla an yuqbad wa qabduhu dhahabu ahli alaykum bil ilmi fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqiru ilayhi aw yuftaqaru ila ma inda وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوا وراء ظهورهم عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالأتيك رواه الدارمي بنحوه وعن ابن مسعود رضي الله عنه ga kuma wannan hadisi an karbo shi daga wurin Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kara mashi yadda qali yace shi wa kenan abdullahi dan mas'ud ya ce alaikum bil ilmi ku rike ilimi ku lizimci ilimi ku dage akan ilimi qabala an yi tun kafin a danke ilimin ku dage ku nema ku tahi tsaye wurin farauta ilimi wurin nemo ilimi tun kafin a danke shi tun kafin a rasa ilimi wa qabduhu danke ilimin kuwa zahabu ahlihi shine tafiyar masu ilimin tafiyar malamai wanda ke kukaran kan kun san a halin da ake ciki yanzu a najeriya malamai ku kun san sun yi kaɗan ko sun yi yawa kun yi shiru malamai sun yi kaɗan ko sun yi yawa yanzu idan ne muku tambaya na ce dukkan mazaɓa guda me ake nufi da mazaɓa inda yake da akwatin zaɓe guda ɗaya kenan ko a ce duk adadin inda yake da akwatin zaɓe guda za a sanya malamai uku a wurin su dinga karantarwa kasan shi mai akwatin zaɓe mai yake nema yana buƙatar 'yan sama da shekara 'yan shekara sha takwas ne abin da ya yi sama haka ne ko ba ka bane to kai kuma fa tun daga 'yan shekara bakwai tun daga 'yan shekara biyar kake nema abin da ya sama Kuma bai wannan da kyau aka ce a sa duk inda akwatin zaɓe yake a sa malamai uku a wannan satin su za su dinga karantarwa kuna ganin malaman da ake da su za su idan aka raba ko ina da ina zai samu to idan aka ce bibi fa eh kun ga yanzu mutanen wannan wadin suna bukata a karantar da su tauhidi fikihu hadisi sira mu'amala akhlaq a tarbiyyantar da su akan daidai ko da ba su yi karatu sun zama malamai ba ya zama da dai a cire musu jarisin da ke kansu kun yi shiru ya yi malaman sun yi kaɗan ko to amma kuma ku duba ku ga yadda ake tara wasu a duk da hakan kuma sai ku ga tafiya suke yi Allah ta'ala ya sauke Abdullahi bin Mas'ud yake cewa alaikum bil ilmi ku riki ilimi fa inna hadakum la yadri mata yaftaqiru ilayhi domin ɗayan ku bai san yaushe zai buƙaci ilimin ba eh ko sai buƙatar ilimin ta zo kuma ta zo sannan zaka tashi ka tafi nema kun yi shiru ku nemi ilimi ma'ana tun kafin buƙatar shi ta zo domin ɗayan ku bai san babu wanda ya san yaushe zai buƙaci ilimin kwatsam kawai ma'ana abin yake zuwa sai ilimin ka ga ya gangaro zuwa kwakwalwarka auyuftakaru yuftaqaru ila ma inda mutum bai san yaushe za a buƙaci ilimin da ke wurin shi ba ina ce yanzu ku juba ku da ake yi ta batun ma'isha neman abinci shin ana neman wanda za a ci yau ne ko kuma ana ajiyewa ne saboda waɗansu matsaloli in sun zo nan gaba a sanya da aka magance su eh kun yi shiru to me ba za a zauna ba da neman sai matsalar ta zo sana sai a tafi a ji a nemo sai naga kowa ya yi shiru to kun ga yanzu abin da ake nema mutum bai san yaushe zai nemi ilimin ba zai buƙaci ilimin ba bai san yaushe za a buƙata a wurin shi ba kun ga bai san yaushe za a buƙaci ilimin a wurin shi ba wataƙila sha ɗayan dare za a kira shi a waya ko a zo a buga mai gida a ce don Allah abu kaza da abu kaza da abu kaza ya faru eh kun bai wannan al'amurra da yawa ko suna tafiya a cikin mota abu kaza ya faru ma'ana dai ba a san yaushe za a bukata ba saboda haka so ake kawai kai ilimin sosai da sosai da bukatar ta zo shikenan sai dai ka bude taskaki ka dinga bayani Abdullahi da Masudi yake cewa a aqwaman da sannu za ku samu waɗansu mutane yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah suna riya cewa wai su suna kiran mutane zuwa ga littafin Allah wai a tunaninsu suna kiran mutane zuwa ga littafin Allah wa qad nabazuhu wara'a zuhurihim alhali sun yi watsi da littafin Allah a can bayansu sun ajiye littafin Allah nesa da su nesa da su kuma ta baya kaga da sun sanya littafin Allah a bayansu a duk lokacin da suke gaba suna mai kenan suna da nisa da shi shine wara azhurihim duk lokacin da suka da tafiya suna nisa da shi ba wai sun jefa shi gaba ta yadda duk lokacin da suka tafiya suna kusa da shi ba a'a baya suka ajiye shi gwargwadon tafiya su gwargwadon nesa da shi da suke Allah ya sauke to haga Abdullahi da Masudi ke lissafa za a samu wasu mutane yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah suna riya cewar su din nan suna kiran mutane zuwa ga littafin Allah ta'ala ne alhalin littafin Allah ta'ala din sun aje shi gefe guda Abdullahi da Masudi ke cewa alaikum bil ilmi ku farike ilimi ka shege shi na ke kenan na uku kenan ku farike ilimi wa iyakun wal bid'a ka ku ku guji bid'a ku yi nesa da bid'a ba ku ba hita a hirɗinku ku da bid'a wa tanattu'a a hirɗinku ku da abin nan zazzafan kishin addini kun gane wannan zazzafan kishin addini shine at shi shine wanda muke bayanin shekaran jiya daga cikin abubuwan da suka haifar da bid'a shine ne alghulu in ba kuma ta ba alghulu a jihadi shi haifar da khawarij alghulu a tanzi shi haifar da atawti saboda tsabagen su so suke su tsarkake Allah ta'ala da sifofin shi sai suka goge suka share dukkan sifofin Allah ta'ala din ba su yarda da su ba saboda tsabagen abin nan huluyi akan jihadi suka sanya takobi akan kowa da kowa duk wani wanda ya aikata barna kawai ya kafirta to tun da ya kafirta kuma a share shi Allah ta'ala ya sauke wa ta'ammuk a hirɗinku da tambaya wacce take bata auku ba ko kuma da tambaya ta kakale ko tambaya ta ƙure duk waɗannan kasheji ne gawa ga mai neman karatu ga ɗalibi kenan wa alaikum bil atik ku lizimci al atik menene al atik al awwal al'amari tun na farkon farko shi za ku rika duk wani abin nan da za ka ga yanzu ya faru kafin ka ce uffan makamancin shi ya faru a baya sai ga mai manzo Allah yanke mai hukunci eh in ba haka ba a yanzu tunda ya faru to kai ma yanzu kana da ra'ayinka haka ne ko ba haka bane da zaran an ce wani ya faɗi kaza za ka ji a zuciyarka ko kana tare da shi ko baka tare da shi haka ne ko baka ne to kaga yanzu son zuciyar zai tasiri a tare da kai sai ka koma ka ga mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanke hukunci akan shi tunda kai ba ka na lokacin da yake hukuncin shi wanda ya abun baya na lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanke hukuncin ko me sahabbai sai kasance a kai wannan a kowane irin babi babi na tauhidi menene tauhidin annabawa da manzanni ta ka huta eh menene tauhidin mecece aqidar annabawa da sahabbansu a halal da haram me annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bar sahabban shi akai a kaza a kaza a kowane irin bangare na rayuwa shi sa Abdullahi dan Mas'ud ce wa alaikum bil atiq kun gane ko idan aka ce al'atik shine daɗaɗɗen abu al'amarin da yake ba sabon al'amari ba shi zane cikin nasu sana hukunta shine al'amarin awwal kamar da malamai suka fassara shine al'amarin da yake na farko wannan kuma zai iya gazgatu akan dukkanin al'amura menene zai nuna maka duk abin da yake abin da zai gazgatu akan dukkanin al'amura ka dubi duk zamanin da yake mafi kusa da zamanin annabta za ga wannan zamanin ya fi ya fi tsafta eh duk zamanin da ya fi kusa da zamanin annabta za ga ya fi tsafta duk zamanin da yake nesa da zamanin annabta za ga ya yi yana ɗauke da datti sosai da sosai Allah ta'ala ya sauwake shi ake ta shiga farko farko kana ina lokacin da yake magana ke duk abin da ya faru mutanen farko sun yi mishi matsaya a gane yanzu sai in ajiye nawa ka ajiye naka maga mai mutanen farko suka yi mishi magana a kai ko ba ka ne ta faɗa ba ko yi tunani ne an ce ka aure kai ka aure an gane wannan haka al'amarin yake mai ta'alimi ya yi magana a kan irin wannan hatta littafai hatta littafi yana daga cikin al'amuran da suka kawo mana rudani musamman a ƙasan nan shigowar kowaɗanne irin littafai da wannan kafa shi ta zirfi a ilimi ba da kowa da kowa wani kuma da ya ga littafi da kyalkyalkyal a fuska kawai shi kenan kun fahimci wannan da ke ko wani yake sa har ake ganin littafan magabata tsofaffin littafai ne wanda yake inda gana buƙatar bayani akan as-sunna kan sunna da kake takama a kanta to ka sani akwai a sunna sharh sunna ta albarbahani akwai a sunna ta Ahmad ibn Hanbal akwai usulus sunna na Imam Ahmad ibn Hanbal da shi da dan shi ɗaya yana da sunna ɗaya yana da usulus sunna akwai haiya ta Ibn Abi Dawud akwai irsala ta Ibn Abi Zaid al-Qayrawani wanda ya rasu a shekara ta 386 shekara ta 386 yau yana shekara nawa kenan shekara tara da wani abu mun gani kamar ibn abi daud wanda ya rasu a shekara ta 316 yanzu duk wannan kwakyarar da yake da take faruwa yanzu ya sani bai sani ba saboda yanzu idan aka ɗauko littafin shi aka karanta kaga ba za a ce wai ɗan kungiya ta ne ko dan ƙungiyar ka ba kun bai ci wannan da kyau yasa kake ganin malamai suke bai ma littafan magabata na farko karfi ga littafin arba'una hadisi na Imam Nawawi kun gane wannan amma sai ga yanzu an yi wurgi da shi an dauko alhaqul mubin an dauko uswatul hasana an dauko khamsuna hadisa majmu'ul ba duk tafiyar ake yi tsalle ake wuri guda ake duk mutumin da ya tsaya ya kiyaye wannan littafi na arba'una nawawiyya hadisai arba'in da biyu in ka samu ƙari da na ibn rajab alhambali suka zama hamsin ba karamin ilimi ka haddace ba littafi ne na hadisi da duniya ta shaida a kan shi da shi ake fara koyon littafi haka za ka ga littafan tajwidi malam daga Kaduna Kano nan ne na ina ne za ga duk littafan tajwidin ba sa wuce hakamu nunu sakina watanni wani lokacin hatta misalan ma da wancan littafi shi wannan yake kwasowa yayi eh in dai misali ne akan akan abin nan akan ifhar na nunu sakina za ga wal munkhaniqatu wal munkhaniqatu ko ba shi ake takawa ba in kuma na nunu sake na ne da alhamza sai a ce man amana ko ba shi ake ta karanta shi kadai ne a cikin qur'ani suna nan da yawa irin masu irin waɗannan amma sai ga shi shi wannan ake ta maimaitawa to wani wanda ya dan daga sai ga yayi magana akan mudud mala kana so ilimin tajwidin ka ya zauna daren dam shine ka samu tuhfatul afsal wal ghilman ba ta da yawa baiti 61 ce wannan ka ga a minti goma sha biyar za ka haddace ta kun gane wannan da ke ko idan ka in ka tashi ɗorawa sai ka ɗora a kan aljazariya waɗannan littattafai guda biyu in dai ka karanta su a gaban wanda i gane su ka kammala abin da ya shafi tajwidi dai na nan kurkusa tunda shi tajwidin ba shine gaya ba gari ita ce a karanta Kur'ani daidai wa daida ko kuma shine gaya ba a karanta qur'ani kamar yadda aka saukar idan ka karanta qur'ani kamar yadda aka saukar da shi baka sa aka nunu sake na watan yuni ba babu wanda zai ce kai sabo amma idan ka karanta haka mun nunu sake na watan yuni amma baka iya tsabbaka shi ba wannan fa haka wannan ka karanta qur'ani ba amma sai ga malam subhanallahi alazim saboda ko addini ne ya magabata suka yi shine wa alaikum bil atiq abubuwa da yawa za su shiga karkashin wannan rawahu darimiyu bi nahwi وفي صحيحين عن ابن عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم استخذ اتخذ الناس رؤاسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وفي صحيحين حديث يا بخاري ومسلم ان ابن عمرو daga ibnu amr marfu'an hadisi ne marfu'i inna allaha ma'ana ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce inna allaha lalle allah mai girma da ɗaukaka la ya ilma allah baya ɗauke ilimi baya danke ilimi intiza'an ɗaukewa lokaci guda yanta zihu min ibad da zai ɗauke ilimin a cikin bayi mutum ya taɓa kwakwalwar shi ci gaba ɗaya babu ilimin lokaci guda Allah ya ɗauki ilimin daga kwakwalen mutane gaba ɗaya Allah baya haka walakin ya qabidul ilma Allah yana danke ilimi ne bi mautil ulama ta sanadiyar mutuwar malamai ta sanadiyar mutuwar malamai ɗazu ɗazu muke lissafin cewar malaman da ake da su mun shaida cewar ba su isa ba ana buƙatar ƙarin ba ƙari ƙari akan ƙari amma kuma dubu da suke ne kun yi shiru yadda suke raguwa daɗa raguwa ake daɗa raguwa ake yi maki Allah tsira da aminci ala su tabbata gare yake cewa hatta lam yubqi aliman a ɗaya daga cikin ruwayoyin hadisin kenan hatta lam yubqi aliman har lokacin da Allah ta'ala zai zama na bai rage kowanne malami ba ba wani malami da Allah ta'ala ya rage duk yayi mai kenan ya karbe su ko kuma hatta idza lam yabqa alimun har lokacin da babu wani malami da ya saura a wannan lokacin ittakhadha nasu ru'usan sai mutane su riki shugabanni juhalan jahilai fasu'ilu sai a tambaye su a tambayi wa kenan eh shugabannin kenan saboda haka sai malamai suke fasara wannan cewa waɗannan ru'usan din sune ne malamai tunda su ake tambaya tunda dama muku kuma ta ba a tarihin farko abin nan a tarihin musulunci na farko malaman su ne kun yi shiru su ne shugabanni kun gane wannan da ke ko shi zai da hudubar juma'a kuma shi ne shugaba saboda duk wani jawabi da za a ji daga bakin shi za a ji an gane wannan da kyau maki Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare yake cewa har lokacin da babu wani malami da ya rage ita kazan nasu rukusan juhalan sai mutane su riƙi shugabanni su riƙi malamai a jahilai fasu'ilu sai a tambaye su a tambayewa kenan malaman fa'aftau bi ghairi ilmin sai su ba da fatawa ba tare da ilimi ba la ilaha illallah fadallu su malaman sai suka ɓace wa adallu suka ɓatar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba karamin masifa bace haka Allah ta'ala yake janye malaman yake janye su yake janye su yake janye su yake janye su kusan duk wani malami da za a ce an janye ka duba za ga an mai da irin shi daidai wa daida eh kun gane maganar daidai wa daida an mai da irin shi Eh, tafiya ce tafiya ce tafiya ne ya salan wancan kawai abin nan amma dai kaga haka al'amari yake ta ƙasa yake ta ƙasa yake ta ƙasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musallallahu salamata wal afiya fa aftau sai su bada fatawa bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba saboda me saboda jahilai ne dama asalin su jahilai ne ka ga yanzu ya zama dole mutum ya tashi tsaye ya tsaya ya koyi karatu hakikanin karatu a gaban wanda ya gane karatu kun gane wannan akwai bangarori na karatu takan yi wannan wanda kake karatu a gaban shi ubangiji Allah madaukakin sarki ya hore mashi fahimtar qur'ani saboda in yana karanta maka qur'ani malam zaka je shi radau in yana karanta maka hukunce hukuncen qur'ani na tajwidi garo yake amma abin da ya shafi bangaren fiqh in aka ci fiqh shine sanin masail da dalilansu Allah ta'ala bai buɗa mai bai buɗe mai wannan sosai da sosai ba kamar yadda ya buɗa mai Qur'ani wannan ba aibu bane saboda ka sai ka koyi wannan a wurinsa shi wanda ya sai ka samu waye kake ganin Allah ta'ala ya buɗa mai ku. sai ka je wurinsa waye Allah ta'ala ya buɗa mai sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tantance su ka je wurin shi waye Allah ta'ala ya hore mai fahimtar aqida ingantacciya sai ka je wurin shi an gane wannan to haka wannan sai ya zama mutum ya zama ya yi karatun shi yanci amma a lokacin da mutum yake ta karatu a gaban wanda bai gane karatun ba to malam karatun da za ka yi a wata uku sai a da maka shi shekara goma sha uku kana yi saboda me saboda bai gane karatun ba to fa da laraba suna cewa faƙi da shi ila yau tun da fa bai gane ba sai dai dabaru da waɗansu al'amura da kankanin lokaci za ka gane abu amma ka ja tsohon lokaci kana fama da shi Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu ka zama malamin nan ba dole ba ce kai kowa ya zauna a ɗalibinsa sai a ɗalibin kawai abu ya wani gama sai ka rufe littafin ka ke gaba Allah ta'ala ya sauwaki malam abu akwai hatsari ne wallahi akwai hatsari a ji a tambaye ka abu ka bada fatawa ba ka sani ba ka ɓata ka ɓatar jiya mun karanta hadisi tare da ku duk wanda aka bashi fatawa akan rahin sani ko ba ka ke man uftiya bi ghairi ilmin fa inna ma ismuhu alaman afta duk wanda ya bashi duk wanda ya bada fatawa akan rahin sani to nauyin zunubin yana gawa ga wanda ya bashi fatawar to amma shi yana ganin a shi a tambaye shi bai sani ba shi shine ustaz ne waye shi ne waye Allah ta'ala ya sauke wani aliyu radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yushiku an ya'tiya ala an-nasi zamanun la yabqa min al-islam illa ismu wa la yabqa min al-qur'ani illa rasmu مساجدهم آمرة وهي خراب من الهدى ولماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود رواه البيهقي في شعب الإيمان وأن علي رضي الله عنه أنكر وانا حديث دقى علي ابن أبي طالب سلك من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله تعالى يدرشي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce yi ku kaɗan ya rage domin aushak yana cikin af'alul muqaraba kaɗan ya rage an yi tiya alan nasi zamanin wani zamani ya zai kema mutane wani zamani ya zo ma mutane la ya baqa min islam ba abin da ya rage na musulunci a wannan zamanin sai sunan musulunci amma aiki da musuluncin ya riga ya wuce ka zo ta fitinar ba abin da ya rage sai sunan shi a wannan ba kowa zai ce maka musulmi ne amma a maganganun shi a kasuwancinsa ba za ka iya ban inda za ka yi shiru ka tsaya ka kallaci kasuwancin shi da na wanda ba musulmi ba ke kusa da shi ba za ka iya bambancewa ba an gano wannan mu'amala shi a ofis da shi da wanda ba musulmi ba ba za ka iya bambancewa ba mu'amalar shi a iyalan shi da shi da wanda ba musulmi ba ba za ka iya bambancewa ba a maganganin shi ba za ka iya bambancewa ba kuma alhali idan aka ce Al'islam? a nan ya hada al'amalu zahira wal batina a lokacin da aka hada al-islam da al-iman shine Al'islam yake daukan al'amalu zahira al-iman yake daukan al'amalu batina kamar a hadisin jibril fa akhbirni an al-islam قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وأنا ونعمل الظاهرة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ديت فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذا أنا إيماني سيدك الأعمال القلبية سنة الباطنة الإسلام يدوكي الإيمان أبن الأعمال الظاهرة فأما إذا أكا كون يزو شيشي كأي to kowanne yana ɗaukar ɗayan idan aka ambaci al-islam kamar a nan ba faɗi imani ba to yana ɗaukan al'amalu zahira wal batina haka ne idan aka faɗi imani shi shi kadai shi ma yana ɗaukan al'amal az-zahira da al batina la yabqa min al-islam illa ismu wa la yabqa min al-qur'ani illa rasmu ba abin da ya rage na al-qur'ani sai dai rubutun qur'ani din amma aiki da qur'ani din abin sai baka mamaki wallahi abin zai baka mamaki gasar karatun qur'ani za a rufe idan aka hasko maka waɗanda ranar da za a rufe su sai kai mamaki ka ce waɗannan ne mahaddata qur'ani din mala za ka ga leɓanta ga jan hanci jan farce jan goshi jan waye jan waye jan waye malam za ka ga gashi mahaddacin qur'ani amma waɗansu al'amuran malam subhanallahi alazim abin yana da tada hankali sosai da sosai kowane bangare nake magana amma dai wannan da yake mahaddata qur'ani musabaka ta rufe karatu alqur'ani mala za zaka yi mamakin ga yadda waɗansu da suke kasancewa wannan filin ba wai yan kallo ba a su aka je kallata Allah ya sauke masajiduhum amiratun masallatan su kyalkyali suke yi masallatan ba kyalkyali suke yi malam an yi masallacin nan ga doguwar hasumiya ga fenti ga shi an cika hida zane malam ga fitilu ko alama duhu ba ka gani amma kuma wahiya khirabu min huda a rubuce take dan ba a karantar da mutane addini a ciki babu wata shari'a a ciki so nawa za ka ga masallaci an idar da sallah idan ka zo daga baya sai ga ana taimaka isharar ke matsaka gama za a ne za a rufe masallacin shafa'i da wuce din kai maka zaka abin da sai ga mai gadi yana nuna maka za a rufe masallacin duk kofofin masallacin ya rufe saura ɗaya fitilin da ke cikin masallacin ya karkashe sai ta ka fankokin duk ya rufe su duk me ke nuna maka malam za ga masallaci gashi iya ruwa ya ƙeru amma karantar da mutane tsabtataccen addini a cikin masallacin kuma ba a yi me masallacin kenan yanzu ya zama abun nan ya zama amiratin ne kuma wahiyar khirab ga masallatai malam a kere an kera su malam sai kirkire suke yi to amma kuma malam masallaci ne a rubuce ba karantar da mutane tsabtataccen addini annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi farkon abin da ya fara yi ya shi madina shine gina masallaci domin ana ake karantar da mutane addini fi biyutin azina Allah an yi zukara fi hasmuhu an turfa wa yi zukara fi hasmuhu a karantar da mutane addini a ciki a tarbiyyantar da su addinin musulunci a ciki kuma mizan masallaci wani karantar da addini za ga kowa ya nutsu an gane wannan kowa ya nutsu sabanin inda ba masallaci ba ne inda gefen titi ne sai ga wani yana harka shi wannan yana harka shi amma da aka ce cikin masallaci ne wa majtama qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyat alaihim abuna as-sakina ko ar-rahma ulama'uhum malaman su sharru man tahta adini sama su mafi sharrin abin da ke karkashin rufin sama malaman fa su ne mafi sharrin abin da ke karkashin rufin sama to su kuma mabiyan fa in malaman su zama su ne mafi sharrin abin da ke karkashin sama malaman su to su kuma mabiyan fa kenan su kasance Allah ya sauke min indihim takhrujul fitna daga wurin su fitina take kunno kai daga wurin su fitina take tasowa fihim ta'ud kuma zuwa gare su fitina take komawa cikin su take komawa Allah ya sauke rawahu al-bayhaqi fi shu'ab al-iman to kun ga tsaftataccen karatu shi zai fayyace maka waɗannan al'amura domin kada mutum ya ko ya tsinci kai cikin wannan fitinar kada mutum ya tsinci kai cikin irin waɗannan malaman kada mutum ya zama shi karan kanshi yana cikin su Allah ta'ala ya sauke babu tashdidi fi talab al-ilmi lil mira'i wal jidal babu tashdid babin da zai yi bayanin tsananin da musulunci yayi fi talab al-ilmi lil mira'i wal jidal akan hana neman ilimi lilmira'i domin jayayya da jahilai waljidal ko domin jayayya da malamai musulunci ya haramta wannan musulunci ya fayyace tsakanin zare da abawa akan haramcin haka saboda kowa sai maza ya canza niyya idan niyyar shi zuwa yanzu nan akan haka take kun gane wannan da kyau ko saboda haka abin da ake nufi babban niyyar da za ka yi da ake cewa ikhlasi ikhlasi a wurin neman ilimi abin da ake nufi da ikhlasi a nan shine ne shine an yi nuya rafa aljahili an nafsihi wa an ghairi mutum ya niyya ɗauke jahilci an ghairihi an nafsihi da karan kansa saboda me yake neman ilimin nan saboda ya ɗauke ma kanshi jahilci in ya tsaya iya nan to kun ga yanzu ba yana karatu ne dan ya dauke ma wani jahilci ba eh kun yi shiru saboda haka da an tambaye shi sai ce a a tambayi malamai saboda ne saboda karatun da yake yana iya na yadda zai gane addini ne to amma idan yana karatu ne ya hada da na biyu yana da niyyar ya dauke ma kanshi jahilci da kuma wani to haka yanzu karatun zai fi na wancan faɗi dole nashi ya zama yayi girfi kun gane wannan da ke ko waɗannan su ne al'amuran da ake bukata a duk lokacin da za ka yi karatu kan ikhlasin ka wurin neman ilimi domin gargumanta ilimi fa ibada ce ibada ce mai zaman kanta kai suke cewa ilimi ya fi ibada kun gane ilimi ya fi ibada ai mun yi magana shekaran jiya ko shekaran jiya wancan cewa ilimi shi ibada ce da tana aukuwa zuwa gawa kun shiru zuwa ga wani amma ibada kai kake amfanuwa da ita azumi da kai bai kai kasa zuwa ga wani ba eh yamun laili da kai kai karan ganga ka amfani da shi bai je zuwa ga wani ba to amma ilimi shi abu ne da ke kaiwa zuwa ga wani ka fa'idantu ka fa'idantar an gane wannan da ke ko عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار رواه الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال حديث لك كعب بن مالك الله تعالى دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce ƙalar man talabal ilma duk wanda ya nemi ilimi liyu jariya bihil ulama domin ya tafi da malamai shi ma a dinga lissafa shi cikin malamai idan malamai suna tattaunawa shi ma yana sa baki a ciki don haka yake neman ilimin ya gane da yanzu malamai ne suke abin nan shi ma bari je nemi ilimin nan kun gane wannan yana neman karatu ne domin in malamai suna tattaunawa shi ma ya sa baki domin idan malamai suna lissafa malamai shi ma a san a ƙirga da shi a sanya shi a ciki duk wanda ya nemi karatu don haka niyya ta nau kenan ta ɗaya ko don wannan ya nema auliyu mariya bihi sufaha ko kuma a'a shi wannan mutum na biyu din ya nemi ilimi ne liyu mariya bihi sufaha domin ya danga sanya ma jahilai shakku a cikin addinin su yana nuna musu su ba su san addini ba shi ne ya san addini don haka kawai yake nema ya gane waɗannan bari je yi maganin su kun gane wannan da kyau don haka yake neman karatun shi domin ya sanya jahilai cikin rikici shi kuma wannan na uku auli ya surifa biyi wujuhan nas ko kuma don ya karkata fuskokin mutane zuwa gare shi ta yadda babu wani wanda za a gani sai shi da an yi magana a ce kai ai malamin nan shi haka kawai yake sai fada kai ai malami ne ai yanzu ba wanda ake magana sai shi shi babban burinsa kenan kawai shi yasa zai yake nema ilimi shi zai ce su riba bihi wujuhan nasi ilaihi don ya karkatar da fuskokin mutane zuwa gare shi shi kawai suke kallo da an yi magana malami shine lamba wan duk wanda i hada waɗannan niyoyin guda nawa uku a zuciyar shi ko ɗaya daga cikinsu a da khalahun nar ubangiji allah maɗaukin sarki zai kakaba shi cikin wuta Allah zai shigar da shi wuta Allah ta'ala ya sauwaki Allah ya tsare mu ai harka ta neman ilimi dole tsarkake niyya ba karamar ibada ba ce neman ilimi ba karamin jari ba ne neman ilimi ba karamin alkhairi ba ne to kada mutum ya bata ma kanshi lokaci kada ya bata ma wasu lokaci nan na ka ya kawo na ruwayar na ku ya kawo na Ya eh? iya yana na ku ya tsaya saboda haka duk wanda ya nemi ilimi da ɗayan abubuwan nan guda uku ubangiji Allah maɗaukin sarki zai banka shi cikin wutarsa Allah ya tsare mu yan uwa ɗalibai yan uwa na ɗalibai mutum ya jaddada niyya mutum ya jaddada niyya neman karatu mutum ya jaddada niyyar shi kada ya zama na akwai wani abu da kake hanje ba Allah da manzon shi ba wurin neman karatunka wurin nema domin in wurin nema mutum ya samu sartse bai yi kokarin gyarawa ba wurin lokacin da ya zama malami fa zai zama malami ne fa tun kafin lokaci yi dan yana son ya shiga malamai kaga zai yi kokari ya ga sama sama dai haka a ya maza da ya ga ya kutsa kai ciki sai da za ga wasu abu na ilimin yana musu ta yana bin su ne akan a sha ruwan tsuntsaye ka da tsuntsaye suke shan ruwa ko har haka suke yi a sha ruwan tsuntsaye idan ka duba gulbi ko wani tafki da tsuntsaye suke shan ruwa za ga sun zo a guje kawai ta kai sun sun fauce sun wuce haka mutum sai mai ilimi mai ya kiyaye mu ka a jaddada niyya a jaddada niyya wurin neman ilimi mutum ya jaddada niyyar shi sosai da sosai kada ya zama na mutum ana lissafa cikin ɗalibai ilimi ranar alkiyama kuma al'amari ya zo ya canza Allah ta'ala ka kyautata mana niyyar mu Allah ta'ala ka tsare mu daga fitina shaidan an abi umamata marfu'an radiyallahu anhu qala ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal thumma tala qawluhu ta'ala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun an abi umama hadisi daga abi umama albahili kenan ko radiyallahu anhu Allah ta'ala ya kara mushi yadda hadisi ne marfu'i maki Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare yake cewa ma dalla qaumun bada hudan kanu alaihi da ɗai mutane ba su taɓa ɓacewa ba bayan wata shiriya da suka kasance a kanta bayan da Allah ta'ala ya ba su shiriya sai suka kauce shiriyar suka zaɓi mai ɓata illa utul jadal face sai Allah ta'ala ya sanya musu jidali jayayya idan aka ce aljadal da wannan ba ba mujadala ba jadal da jidal abinda ake nufi shine jayayya akan gaskiya jayayya akan kure ba akan a fahimta ba eh tattaunawa da mutum yake yi tattaunawa da kake da mutum domin ka ga ka fahimtar da shi babban burinka anan shine me ka fahimtar da shi to a lokacin da kaga zuciyarka ta fara katsa maka cewar yanzu ba dole ka kare kanka to ka isi gifari ka ba wurin dan yanzu ba addini kuma kake karewa ba yanzu kanka kake karewa eh mana idan addini kake karewa ba ruwanka akan an tare da yawa ko ba a tare da yawa ba amma da zaran ya fara zuwa kana kare kanka to ka san hatsari ya shiga Allah ya tsare mu to kuma anan kowa zai daina kare addini kowa kuma zai zo yana kare kanshi kawai babban burinsa ya ga ya kare kanshi Allah ta'ala yake cewa sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa ma darabuhu laka illa jadalan ba su buga maka wancan misalin ba sai dan jayayya da ke kawai sun san gaskiya walamma ma duri babnu maryama masalan idza qamuka minhum yasudun lokacin da aka buga musu misalin ɗanna na maryam sai ga mutanen ka sun zo suna kange mutane da kada su isa zuwa ga haƙiƙanin gaskiya su sun san magana akan annabi isa alaihi salatu wasalam inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun sun san haƙiƙanin gaskiya to da suka san abin da yake yanzu sun san gaskiya sai suka mai kenan sai suka ki gaskiyar sai Allah ta'ala ce ma darabuhu laka illa jadalan bai ce mujadalatan ba mujadalatan shine tattaunawa domin me domin fahimtar da juna to yanzu so suke kawai su yi jayayya da kai akan gaskiya Allah ta'ala ya ce bal a su hum ka gan su din nan qaumun mutane ne khasimuna masu tsananin husuma masu tsananin husuma masu tsananin rikici akan gaskiya Allah ta ya tsare mu rawahu ahmad wa turmudhi wa ibn majah to haka anan zai nuna maka ingantaccen ilimi kullum na natsuwa yake gadarwa da mishi in dai ka ilimi ne tsaftatacce ba yana gadar da natsuwa ne ga mishi haka ilimi ingantacce yake amma duk ilimi da yake ba ingantacce ba sai ka ga mishi yana da wasu shakku a ciki eh kun gane wannan da ce ko ai wannan ne yake sawa kake jin ana cewa a'a ayi magana kada yi magana a akida saboda shi ya san ake magana a akida babu inda zai kai amma in ba haka ba ka yarda da akidarka me zai hana ka ce me zai sa ka ce wa kada yi magana a akida in dai ka yarda da ita ka gamsu ayi magana mana ba kana dalilai da zaka iya kare kowace matsala ba eh amma kai kullum mutum baya sa yi magana a akida to lalle ilalla bai da daki da shi bane Allah ya tsare mu wa Aisha radiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna abghadha ar-rijali ila Allah al-alad al-khasib muttafaqun alayhi hadisi daga nana Aisha Allah ta'ala ya kara mata yadda ta ce ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna abghadha ar-rijali ila Allah lalle mafi wanda Allah ta'ala ya fi fushi a cikin mutane a cikin mutane wanda Allah ya fi fushi da shi shi shine wa al'aladul khasim mai tintiriyar husuma mutum ne a kowanne bangare na rayuwa ba shi da sauki ko ina za a ga rikici ne da shi tsananin husuma ne da shi tsananin jayayya ne da shi a cikin addini a cikin kasuwanci a cikin ayyukan gwamnati a kowane irin bangare na rayuwa shi al'aladul khasmi mai tsananin husuma ne husuma mai tsananin gaske ce to wannan shine abghadar rijali nan da aka ce ar-rijal ba ana nuna banda mata ba duk matar da ta zama cintiriyar mai husuma kullun da ita ake yi da zarar an fara magana sai ga ta cire abin nan din mai yake da suna wannan mayafin ta yi mara da shi to ka san wannan Allah ya sauke <laughs> Allah ya tsare mu tsoron ga daga ce ar-rijal ya shafi maza ya shafi mata da azukur aka ce shine maza zalla eh da Allah ta'ala ce fi biyutin azina Allah an turfa wa yuzkaru fiha ya ce da a karshe a can gaba a ce rijalu la tulhim tijaratun wala bai'un sai ce rijalu za ka mata fitar da mata eh ce mata ba sa zikiri bayan Allah ta'ala ce wa kurna ma yutu lafi bi yutu kuna min ayati Allah wal hikma wa ana bi wa'il an Abdullah radiyallahu anhu qala man talaba al-ilma li arba'in dakhala an-nar أو نحو هذه الكلمة ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء رواه الدارمي وانا ابي وائل حديث لك ابو وائل شين عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله الله تعالى قال man talabal ilma arba'in duk wanda ya nemi ilimi dan ɗayan abubuwa hudu da halan nara wannan mutumin ya shiga wuta aw nahwa hadhihi kalma ko kuma ya faɗi dai makamanciyar wannan kalima ne da halan nara ko udi halan nara da dai sauransu abu na farko cikin nawa liyu bahiya bihil ulama domin a dinga ambatan shi cikin malamai kun gano wannan domin a dinga ambatan shi a dinga lissafa shi ana tattaunawa da shi cikin malamai shi ma yanzu ya zama malam Shi ne babban abin da ya sa ya nemi ilimin nan au liyu mariya biyu sufaha ko kuma danye jayayya da jahilai ya nuna musu san komai ba auli ya surifa bihi wujuhan nas ilai ko din ya karkatar da fuskokin mutane zuwa gare shi ai mun waɗannan abubuwan ɗazu ko abu na hudu auli ya akhudha bihi min al ko din ya dinga ci da wannan ilimin a wurin shugabanni eh a ce ai yanzu malamai suke ci saboda haka duk abin da gwamnati za ta faɗa sai ta neme shi shi babban burin shi kenan kawai don a dinga ambaton shi hukumomi su dinga ambaton shi ana lissafa shi ana ambaton shi a can to dinga ga ana ambaton shi cikin a gidan gwamnati kuma kaga dole za a dinga lissafi da shi kenan to shi babban burin shi kenan babban abin da yake so kenan duk wanda ya nemi ilimi dan haka to ya san wannan mutumin wuta ya nema Allah ya tsare ni وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم سمعهم يتمارون في الدين أما علمتم أن لله عبادا أمسكتهم خشية الله من غير سمم ولا بكم وإنهم لهم العلماء والفصهاء والطلقاء والنبلاء العلماء بأيام الله غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم حتى إذا حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله تساروا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون أنفسهم مع المفرطين وإنهم لهم وإنهم لأكي وإنهم لأكياس أقوياء ومع الضالين والخطائين وإنهم لأبرار براء ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل ولا يجلون عليه بأعمالهم haifu ma laqitahum muhtammuna mushfiqun wajiluna khaifun rawahu abu nu'aym qala al-hasan wa sami'a qauman yatajadalun هؤلاء قوم ملوا ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا ga wannan asar da aka ce wai daga abdullahi ɗan abbas yake wannan yana nuna muke nan wani yi shiru eh eh wannan siga ce daga cikin siyagur tamrir wannan asar ɗin bai kai zuwa ga abdullahi ɗan abbas ba kun gane ku yake cewa qala ya yace ma waɗansu mutane sami'ahum sami'ahum ya ji su ya tamarau na dini suna jayayya a kan addini kowanne yana ƙoƙarin ƙaƙaba ma ɗan uwan shi shubha a cikin addini sai abdullahi dan abbas ya ce da su amma alimtum shin yanzu ku ba ku sani ba anna lillahi ibadan cewar Allah ta'ala yana da bayi askatatu makhashiyatullah wanda tsoron Allah ya sa suka shiru ba su iya cewa komai ba Allah ta'ala yana da bayi a cikin al'umma tsoron shi da suke ji yasa suke shiru askatatu makhashiyatullah duk tsoron Allah yasa suke shiru min ghairi samamin ba tare da cewar su kura ne bane wala bakmin ba kuma cewar su bebaye bane a'a suna da bakin su radau wa innahum lahumul ulama waɗannan fa su ne malamai wal fusaha mutane da suke masu fasaha wa mutane ne masu zalakan harshe wan nubala mutane ne masu zurfin ilimi al'ulama'u bi ayyamilla malamai ne da suka san tarihin da ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya yi da mutanen baya sun san tarihin mutanen baya da Allah ta'ala yake cewa na Musa wa zakirhum bi ayyamilla sun san ayyamilla hatta idza istafaqu min zalik har lokacin da suka farfado daga mai kenan oh na yi tara kenan ghaira annahum banda cewar su din nan idza tazakkaru azamat Allah sai dai cewar su din nan idan suka tuna girman Allah qashat uquluhum sai ga hankalinsu gaba ɗaya ya tarwatsu hankalinsu ya tashi wan kasarar ulubuhum zuciyarsu ta razana saboda me sun tuna girman Allah wan qata'at alsinatuhum harsunansu sun yi shiru hatta idza min zalik har lokacin da suka ji sun farfado daga mai kenan daga wannan hali da suka shiga tasara'u ila ibadatillah tasaro ila Allah sai su gaggawa zuwa ga bauta ma Allah madaukakin sarki bil a'mal zakiya da ayyuka waɗanda suke tsarka kan ayyuka ya'udduna anfusahum duk da haka suna lissafa kawunansu ma'al mufarriqin cikin waɗanda suka gaza ba su komai ba eh amma malam mutum ilimin shi bai kai cikin cokali ba abinda ba shi yake cewa dan cikin cokali a'a nashi bai kai cikin cokali ba amma sai ta ratsi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nas Allah salamatu wal afiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta'ala ya tsara umma musulmi Allah ta'ala ya tsare la ilaha illallah malin dubi irin waɗannan bayin Allah sun san kaza mutane ne masu zalaka mutane ne masu zurfin ilimi mutane ne masu kaza masu kaza masu kaza masu kaza masu yi shuru mala amma malam sai ga mutum ilimin shi bai ga cikin cokali ba sai taratsi malam ma in ka je yana taratsi kamar ka samu rediyo batir kai wani ma ai ya fi rediyo zaki su ba waɗannan duk da haka suna lissafa kansu cikin waɗanda ma ba komai ba amma shi zai lissafa maka tun shekaru kaza azumin litinin da alamansu bai taɓa wuce shi ba da yake faɗa maka me zaka bashi eh sai ka ga ana tafiya a shago ka ga yana gingidi ko a ofis yana gingidi ko cikin ɗalibai ka gari yana wani abu lafiya dai a ka sanyo alhamis ai alhamis ba ta wuce na ai kun gano wannan ko kuma lafiya dai ina ai tun da ramaba ne wuce ta hajju din nan ban je na shi ba to kake faɗa ma to su waɗannan suna lissafa kansu cikin waɗanda ba su komai ba za kar ku manta kun karanta cikin kitabu tauhid lokacin da wani yake tambaya cewar waye ya ga tauraron da ya faɗi jiya eh sai wani ya ce me sai ya ce ya gani amma ba yana sallah ba ne domin kada tunani wanda yake sauraro ya ji cewar kai ai kana kiyamun laili sai ce a ba sallah yake yi ba walakin ni lujibitu sai dai wani abu ya sare ni kunama ta sare ni ko miciji ya sare ni sai yi maza ya cire wannan shubar kada mutum ya ji cewar yana ibada amma mutum shi ya san bai yi kiyamun laili ba a ce kai ai ku dinnan kiyamun laili kuke ta yi sai ga yayi dariya wai bai ce eh ba bai ce a'a ba amma ya ji daɗi wa kenan duk waɗannan maganganun ana faɗansu ne dan kada mutum ya shiga cikin wai shibbona an yi humadu bi malam ya fa'alu wai shibbona kuma suna san an yi humadu a yabe su bi malam fa'alu da abin da ba su aikata ba kakana magana? maganar tsoron haka ka zama ke kiyamun laili ba sai ce to shi kai la ilaha illallah Allah salamatu mutum fa ya dage fa ya ga ya dan fa in ba haka ba kada ya bari shi ɗin yaƙe shi wani ƙarya za ta a ba ƙarya ba ne ta yaya ma za ka bashi fuskan ma ya za ke a ai nufi bayan jingiɗi da rana ai ai wadda an nan hara ma'asha ai eh shi ya sa aka sanya ƙailula baccin garjin azhar Nana Salama ya ce kilu fa inna shayatin la yaqilu ku yi kailula shedanu ba sa kailula kun gane wannan da ke duk wanda ya je kasar Saudi Arabia ya riga ya sani ko haji ko umara inda aka ce maka an yi sallar azhar to wani in ya rufe shagon shi sai bayan sallar asar a lokacin zai je bacci ya huta ya sallar asar i wanka ya fito kuma shikenan an an jefa tutu kenan na kasuwanci to daga nan kuma har bayan sallar isha kun gane wannan da kyau ko ka ce wanda suke wajen aiki kai kai makarantar ku karfe na suke tashi ka ce wanda suke kai magana a kanka kullum karatun mun sha magana kai da kake sauraro da kai aiki ba kowa muke ba da kai da kake sauraro da kai aiki da karka ɗora hukunci akan kowa kun gano wannan in dai kana samun baccin garjin azhar ba da Allah ta'ala ya lissafa ba cikin lokacin da kananan yara ma kada su shiga daki sai sun nemi izinin ku يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة العشاء وهنا أبن يتو من الظهيرة da lokacin garjin azhar shine da ake kailula a huta daga nan kuma sai a fita neman abu shikenan amma sai ga malam nema ake hajaran madara sai wani lokacin ake to kuma abin da zai nuna maka daidai wannan ake kawo cefane gida abin da za a dafa eh ko ba ba to shi kenan ka zo kai kadai ne daman ka fito da ki in kuma ku talatin ne a ɗakin naku walawal musa'an <laughs> in wani ya wuce da ki ɗin gaga shi kenan Allah ya sauke ka zo su talatin ne a ɗakin su na lillahi goranta ai goranta masifa ce In inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa innahum la a aqwiya mutanen na akiyas mutane ne masu wayo a akauya mutane ne masu ƙarfi wa ma balina amma duk da haka za a ga suna tare da batattu domin su shirya da su ba su kawwama kansu can wuri guda ba wal khafa'ina suna tare da masu laifuffuka domin su ɗora su akan daidai domin yanzu al'umma suna al'umma suna cikin aikata zunubi shin ka zauna a cikinsu kana nuna musu gyara shi ne ya fi ko kuma ka koma can wajen gari ka je kai ginin ka kai kai kadai kana bauta Allah ka kai kai kadai kun yi shiru me dalilinka ka me dalilin ai ka san majalisar namu komai sai ka bar dalili shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a garin Makka shekara nawa goma sha uku yana tare da su a cikinsu suna bauta malata da uzza a ka'aba yana zuwa kuma yana tsawafi su kuma suna bautar wannan bautar da suke malata da uzza ba shi yasa ya hijira ba abin da yasa ya hijira shine mitin da suke domin su ga karshen sa wai zai mukuru bika lajina kafaru lislutuka wa ka wa yukhrijuk Wai mukuru na mukuru Allahu khairu ne shine yasa aka ce ka fita kun gane wannan ba ka kawo dalili ba wa innahum bara wallahi mutane ne kubutattun mutane buraa'u sun kubata da dukkan abin da yake jahilci da su al'amura ala ku fa saurara innahum la yastakfiruna lahul kafir ku sani abu mai yawa baya rufe musu ido abu mai yawa baya rufe musu ido ka san wani dubu ashirin da biyar ta kammala da shi inda za ka saurari mutanen nan zaka ji da suke magana zaka ji da suke lissafa mutane ko suke lissafa malamai akwai na kaza akwai na kaza akwai wanda yake shi umara kawai an kammala da shi duk abin da yake inda aka ba shi umara shi an kammala akwai wanda yake za a ba shi aikin hajji kenan akwai kuma wani sunan shi ya fito a cikin abincin ramadana a bashi gero da shi kenan an kammala to sai ka lissafa cajin da da yake bayarwa akan me yake bada caji ai <laughs> ko ba ka yake bane in dai kana bada caji akan daidai ko me aka baka ba abin da zai saka canza eh to amma in dai saboda rahin caji ne isa ka ba da caji to da zara an maka caji sai ga Allah ya sauke la yastakfiruna lahul kaseer abu mai yawa ya rufe musu ido wala yarduna lahu bil qalil kuma ba sa yarda da abin da yake kaɗan a to ai hakkin su ne eh mutum ne an ce baka dubu goma sai ya zo ya baka dubu ɗaya kuma yana sare a ciki ka bashi tukuici malam kuma kai ka san dubu goma aka ce baka sai baka dubu ɗaya sai ka zo Allah ya saka mai da alheri alhali shi dan aike ne ai duk irin waɗannan abubuwan shi ke sa fa zaduhum rahaka wala yadulluna alaihi bi amalihim ayyukansu ba sa nuna kansu da ayyukansu ba sa nuna kansu da ayyukansu haifu malaqitahum duk lokacin da ka same su muhtammuna mutane ne masu himma mushfiquna mutane ne masu jin tsoron Allah ta'ala wajiluna mutane ne masu ɗarɗar kha'ifuna mutane ne suke tunanin me za su yi su samu a wurin Allah ta'ala to irin waɗannan ne fa Allah ta'ala yake cewa innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wannan asar nawahu abu nu'aym abu nu'aym ne ya shi abu nu'aym yana da littafi mai suna hilyatul awliya amma abu nu'aym da kuke ji a cikin littafanku ina da akwai cikin hamsin hadisa ko rawahu abu nu'aym ku je ku bi kokofinsa kuwa rawahu abu nu'aym ba yasa magana da na faɗa da su inda kana so ka karantar da mutane hadisi tsaftatacce ka karantar da mutane littafan da malamai suke da littafai ne na hadisi shine arba'una hadis in ya kammala umdatul ahkam kun gane wannan da ke ko in yana so ya karanta ahadis na tsarkake zuciya ya karanta riyadu salihin in kuma yana so ya tafi akan al-ahadithul fiqhiyya ahadithul ahkam sai ya karanta bulugul maram tunda ya gano umdatul ahkam ne domin hadisan bukhari ne da muslim tsantsa a lokacin so yake fahimci addinin tukunna to amma bulugul maram shi zai karanta shi ne domin samun haske na kan me na abin da shafi hukunce hukunce hadisi kun gane wannan da ke ku قال الحسن alhassan albasir yake cewa wasani a yatajadalun ya ji mutane suna ta jayayya yace haula ya qaumun mallul ibada waɗannan mutane ne waɗanda yake sun kasa yin ibada mutane ne da sun kasa yin ibada duk rikicin da kaji ake yi na ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi baya wuce a tarawihi ko tahajjud baya wuce raka a goma sha uku ko sha ɗaya da yaushe ake yi cikin ramadan ake yi amma wajen ramadan fa kun yi shiru to ita na na aisha ya ta ce kun yi shiru kawai ba karanta hadisin ba ko san shi kada man karatun namu lokacin da kuka ji da ku ake sai kowa ga yayi turus shi hadisin yana nuna yana magana ne fa ramadan ko wajen ramadana to amma sai aka dauka sai a ramadana kawai ake Allah ta'ala ya sauki nasu Allah salamatu lafiya ita mutane da mallul ibada sun kasa yin ibada wa khaffa alaihimul qawlu surutu shi yafi musu sauki surutu shi yafi musu sauki wa qalla wara'uhum tsantsenin su yayi karanci mu shi ka kaji suke ta surutu amma mutumin da yake zai iya tsayawa ya ibada akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in muka ce ibada ne mai ilimi na ciki karantarwa na ciki kun gane wannan da kyau in muka ce karantarwa dukkan nau'i na karantarwa karantarwa a masallaci karantarwa a islamiyu karantarwa a bi'in ake karantarwa kun gane wannan da kyau ko saboda haka a lokacin da mutum yake da wannan yaushe yake da lokacin tsayawa in surutu yaushe yake da lokacin tsayawa in jayayya yaushe yake da lokacin kaza yake da lokacin kaza ka alasun basir da yaji suna wannan maganar ta ce haula qaumun mallul ibada mutane da suka kasan ibada wa khaffa alaihim alqawlu surutu ne fi musu sauƙi wa qalla wara'uhum tsantsanin su yayi karanci fatakallamu saboda haka sai suka ci gaba da yin magana Allah ta'ala ya sauki tsoraka daga lokacin da ka ji ko tattaunawa kuke yi da mutum kuna tattaunawa kana so ka ga ya gane sai ka gane cewar yanzu fa so yake ya kare kanshi eh ya gane dalili sai ka janye kawai domin kai ba jayayya kake ba marhala kake ta neman ilimi tsabtataccen ilimi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ina mai kiran sallah